Yohana Sura ta shida Bayan haka, Yesu ya haye tekun Galili, wato tekun Tibariya, sai taro mai yawa suka bi shi don sun ga mu'ujizan da yake yi ga marasa lafiya. Sai Yesu ya hau dutse ya zauna a can tare da almajiransa, to idin ƙetarewa wato idin Yahudawa ya gabato, da Yesu ya ɗaga kai ya hango babban taro yana doso shi. sai ya ce wa filibus ina za mu sayo gurasar da mutanen nan za su ci ya faɗi haka ne fa domin ya gwada shi saboda shi kansa ya san abin da zai yi filibus ya ce masa ai ko gurasar dinar mai tamma bata isa kowanensu ya sami kaɗan ba sai Andraus ɗan uwan bitrus ɗaya daga cikin almajiransa ya ce masa ga wani ɗan yaro nan da gurasa biyar na sha'ir da kuma kifi biyu amma me waɗannan za su yi wa mutane masu yawa haka yesu ya ce ku ce wa mutane su zauna wuri ne kuwa mai ciyawa sai mazaje suka zazzauna su wajen dubu biyar yesu ya ɗauki gurasar bayan ya yi godiya ga allah kuma sai rarraba wa waɗanda suke zazzaune haka kuma yi da kifin gwargwadon abin da ya ishe su da suka ci suka ƙoshi sai ya ce wa almajiransa ku tattara gutsatsarin da suka saura kada komai ya lalace sai suka tattara gutsatsarin gurasar nan biyar na sha'ir da suka saura bayan kowa ya ci suka cika kwando goma sha biyu da jama'a suka gamu ujizar da ya yi suka ce lallai wannan shine annabin nan mai zuwa duniya da yesu ya gane suna shirin zuwa su ɗauke shi ƙarfi da yaji su naɗa shi sarki sai ya sake komawa a kan dutsen shi kaɗai da magariba ta yi sai almajiransa suka gangara zuwa teku suka shiga jirgi suka tasarwa haya tekun zuwa kafurnahum a sa'an nan duhu ya yi yesu ko bai zo wurinsu ba tukuna sai tekun ta fara hauka saboda wata riƙaƙƙiyar iska da take busowa. bayan sun yi tuki wajen mil uku ko hudu sai suka hango Yesu yana tafiya a kan ruwan ya kusa to jirgin sai suka firgita amma ya ce musu ni ne kada ku ji tsoro sa'an nan suka yarda suka karɓe shi a cikin jirgin nan da nan sai ga jirgin a gabar da za su kashe gari sauran taron da suka tsaya a hayin tekun suka lura ba wani jirgi a wurin sai ɗan ƙarami suka kuma lura Yesu bai shiga cikinsa tare da almajiransa ba sai almajiran ne kaɗai suka tafi akwai ko waɗansu ƙananan jirage daga tabariya da suka iso kusa da wurin nan da taron suka ci gurasa bayan Ubangiji ya yi godiya. Sa'ad da kuwa taron suka ga ba Yesu, ba almajiransa a nan, su ma suka shiga ƙananan jiragen suka tafi kafurnahun neman Yesu, da suka same shi a hayin tekun suka ce masa, Ya shugaba, yaushe ka zo nan? Yesu ya amsa musu ya ce, Lalle hakika ina gaya muku, kuna nema na ne ba don kun gama mu'ujizai ba, sai don kun ci gurasar nan kun ƙoshi. Kada ku yi wahala a kan neman abinci mai lalacewa. sai dai akan abinci mai dawwama har ya zuwa rai madawwami wanda ɗan mutum zai baku domin shi ne wanda uba wato Allah ya tabbatarwa da ikon yin haka sai suka ce masa me za mu yi mu aikata ayyukan da Allah yake so Yesu ya amsa musu ya ce wannan shi ne aikin da Allah yake so wato ku gazgata da wanda ya aiko sai suka ce masa To, wace mu'ajiza za ka yi mu gani mu gaskata ka? Me za ka yi? Kakanin mu sun ci mana a jeji, yadda yake a rubuce cewa, ya ba su gurasa daga sama su ci. Sa'an nan Yesu ya ce musu, Lalle hakika ina gaya muku, ba Musa ne ya ba ku gurasar nan daga sama ba, Ubana ne yake ba ku hakikanin gurasa daga sama. ai gurasar Allah shi ne mai saukowa daga sama mai ba duniya rai. Sai suka ce masa, Ya Ubangiji, ka ba mu irin wannan gurasa kullum. Yesu ya ce musu, Ni ne gurasa mai ba da rai, wanda ya zo gare ni ba zai ji yunwa ba har abada, wanda kuma ya gasgata da ni ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada. Na dai gaya maku, kun ganni. du da haka ba ku ba da gaskiya ba. Duk wanda Uba ya bani zai zo gare ni, wanda ko ya zo gare ni ba zan kore shi ba ko kadan? Domin na sauko daga sama, ba domin in bi nufin kaina ba, sai dai nufin wanda ya aiko ni. Nufin wanda ya aiko ni kuwa shi ne kada in yarda kowa daga cikin dukkan waɗanda ya bani, sai dai in tashe su a ranar ƙarshe. Gama nufin Ubana shi ne duk wanda yake duban ɗan. yake kuma gazgatawa da shi ya samu rai madawwami ni kuma zan tashe shi a ranar ƙarshe sai faihuda suka yi masa gunaguni domin ya ce ni ne gurasar da ya sauko daga sama suka ce ashe wannan ba yesu ba ne ɗan yusufu wanda mahaifiyarsa da mahaifinsa duk mun san su to yaya yanzu zai ce na sauko daga sama yesu ya amsa musu ya ce kada ku yi guna guni a junanku ba mai iya zuwa wurina sai dai in uba wanda ya aiko ni ne ya jawo shi ni kuwa zan tashe shi a ranar ƙarshe a rubuce yake cikin littattafan annabawa cewa dukkansu Allah ne zai koya musu to duk wanda ya ji ya kuma koya wurin uba zai zo gare ni ba wanda ya taɓa ganin uban sai shi wanda yake daga wurin Allah shi ne ya ga uban. lalle hakika ina gaya muku, wanda ya ba da gaskiya yana da rai madawwami, ni ne gurasa mai ba da rai. Kakannin kakanninku sun ci manna a jeji, amma kuwa sun mutu, ga gurasa mai saukowa daga sama domin kowa ya cika da ya mutu. Ni ne gurasan rai da ya sauko daga sama, kowa ya ci gurasan nan zai rayu har abada, har ma gurasar da zan bayar naman jikina ne. domin duniya ta rayu. Sai Yahuda suka tada husuma a junansu suna cewa, Yaya mutumin nan zai iya ba mu naman jikinsa mu ci? Sai Yesu ya ce musu, Lalle hakika ina gaya muku, in ba ku ci naman jikin ɗan mutum ba, kuka kuma sha jininsa, ba rai a gare ku. Duk wanda yake cin naman jikina, yake kuma shan jinina, yana da rai madawwami. ni kuwa zan tashe shi a ranar ƙarshe. Domin naman jikina abinci ne na hakika, jini na kuma abin sha ne na hakika, duk wanda yake cin naman jikina yake shan jinina a cikina yake zaune, ni kuma a cikinsa. Kamar yadda rayayyen uba ya aiko ni, nake kuma rayuwa saboda uban, haka ma wanda yake ni ne abincinsa zai rayu saboda ni. Wannan shi ne gurasar da ya sauko daga sama. ba irin wadda kakannin kakanninku suka ci ba duk da haka suka mutu duk mai cin gurasan nan zai rayu har abada wannan kuwa a majami'a ya faɗa sa'ad da yake koyarwa a kafar nahum. Da jin haka da yawa daga cikin almajiransa suka ce, Wannan magana mai wuya ce, wa zai iya jinta? Yesu kuwa da yake ya sani a ransa almajiransa suna gunagunin wannan, sai ya ce musu wato wannan ne ya zamar muku abin tuntube yaya kenan in kuka ga ɗan mutum yana hawa inda yake da ai ruhu shine mai rayarwa jiki kan baya amfana komai kalmomin da na faɗa muku ruhu ne da kuma rai amma fa akwai waɗansunku da basu ba da gaskiya ba domin tun farko yesu ya san waɗanda basu ba da gaskiya ba da kuma wanda zai bashe shi. sai ya ƙara da cewa, Shi ya sa na gaya muku, ba mai iya zuwa gare ni sai ko uban ya yardar masa. Kan wannan da yawa daga cikin almajiransa suka koma da baya, ba su ƙara tafiya tare da shi ba, sai Yesu ya ce wa goma sha biyun, Kuma kuna so ku tafi ne? Bitrus ya amsa masa ya ce, Ya Ubangiji, gunwa za mu je, kai kake da maganar rai madawami. mu kuwa mun gaskata mun kuma tabbata kai ne mai tsarkin nan na Allah. Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Ba ni na zaɓe ku ku goma sha biyu ba, to ku lalle Iblis ne. Wato yana nufin Yahuza ɗan Saminu Iskariyoti don shi ne zai bashe shi, ko da yake ɗaya daga cikin goma sha biyun nan ne.